inda suke suna nan kwamban ranka ya rike sojoji za a jirge mana ba a yi rajibuta ba inda ana so a ke rajibuta